لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم حقيقه من ايك النبي نوح a matsayin manzo zuwa ga yana kiran su zuwa ga kaɗaita Allah wato tauhidi da barin bautawa wani Allah ya ce da su ya ku mutane ku bautawa Allah shi kaɗai ba ku da wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba hakika ni ina ji muku tsoron azabar rana mai girma idan kuka zarce akan kafirci